radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba admi tare da ku a cikin wannan fitowar ta alhamis da marice da fatan an wani lafiya to abubuwan mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san labarin duniya da dumi su afirka a yau muroyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma sannan duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis daya ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 sa gabata rana irin ta yau ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da syria suka rataba hannu a kan yarjejeniyar dunkulewa ta kasashen biyu domin samar da kasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar na kasar masar ta samu a kan kasashen ingila faransa da kuma haramtacciyar kasar isra'ila da yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul ya zama gwarzon kasashen larabawa wanda kuma wannan ne ya sa aka amince da bukatar haɗin kan kasashen larabawa wanda ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka kuma an gudanar da zaben raba gardama a kasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairu na wannan shekara wanda ya sami amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai dunkulewar kasashen uku bata dawwama ba domin kuwa sabani a kan raba mukamai a sabuwar gwamnati ya shigo tsakanin su da kasar siriya take ganin masar ta samu wata dama ce kawai domin ta dora kanta akan kasashen larabawa haka a ranar 28 ga watan satumba shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar siriya sa kuma shailanta ficewar kasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan shekaru uku da kafawar wannan ƙasa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikata harkokin waje ta kasar amurka ta bada wata sanarwa wadda take cewa jawaban da jagoran juyin juhalin musulunci na iran imam khomeini ya yi a makabartar shi zahara bayan dawowarsa da gudun hijira jawabi ne wanda yake nuna adawa kasar amurka a kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana damuwar ta matuƙa da dawowarsa bangare guda kuma tare da soviet ta bayyana dawowar margayi imam khomeini da kuma jawabinsa wanda ya gabatar a matsayin wata manuniya ga babban sauyi wanda aka samu a kasar iran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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran jin halin musulunci na kasar iran ya ziyarci hubbarin imam khomeini kudisa siru a cikin shirin bikin cika shekaru 45 na nasarar juyin hali halin musulunci nan kasar jiragen yakin amurka da birtaniya sun kai wasu sabbin hare-hare kan kasar yemen za ku ji cewa sojojin hanfi kasar isra'ila a gaza sun fara kona gidajen falastinawa da suka rake a zirin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran a cikin sanyin safiyar alhamis ce jagoran junjo hali musulunci imam atulai said alil khamna'i ya kai ziyara a hubbaran imam khomeini kudisa sun ruhu wanda ya jagoranci junjo hali musulunci zuwa ga nasara da kuma makuncin wasu daga cikin shahidan juyin kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa jagoran ya karanta suratul fatiha a hubarin imam khomeini kudisa sirru sannan ya yi sallah raka'o'i biyu inda ya aika ladan ga rohinsa har ila yau ya ziyarci kaburburan manya-manyan jami'an gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran wa'anda suka yi shahada akan wannan tafarkin wa'anda suka hada da ayatollah bahishti da tsohon shugaban kasa dr ali rajai da firayim sa hujjatul islam bahunar da sauransu banda haka jagoran ya ziyarci kaburburan wasu shahidai har ila yau a safiyar lamis ce dai sojojin jimhuriyar musulunci ta iran da wasu jami'an tsaro suka yi jerin gwano daga tashar jiragen sama ta mehrabad da ke tsakiyar birnin tehran har zuwa makabartar behesti zahara wato hanyar da imam khomeini kudisa sirruhu ya bi jim kaɗan bayan dawowarsa daga gudun hijira inda ya shelanta kifar da gwamnatin sarki sha da kuma ba da sanarwar kafa sabuwar gwamnati a cikin rana ta farko na bukukuwan kwanaki goma na nasarar junjo hali musulunci ko kuma kwanaki goma na alfijiri biyu shugaban ƙasa said ibrahim ra'isi da alkalin alkalan kasar don sun ziyarci hubbarin imam khomeini kudisa sirru don jaddada bai'a da kuma nuna murnar su ga cika shekaru 45 da nasarar jinjin hali musulunci a nan kasar iran jiragen yakin kasashen amurka da birtaniya sun kai sabbin hare-hare kan wasu wurare a kasar yemen a kokarin hana ta kaiwa jiragen ruwan yakin haramci kasar isra'ila ko wanda suke zuwa haramcicin kasar don taimakawa mutanen gaza wa'anda ake zalunta majiyar tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta bayyana cewa hare-haren na jiya da yamma dai da kuma na safiyar alhamis sun sami wasu wurare a birnin hudaida na bakin ruwa da kuma wasu wurare a yankin sa'ada na ƙasar ta yemen majiyar dakarun centacom na ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa jiragen yakin amurka da birtaniya sun cilla makamai kan wani wurin sarrafa makamai da kuma wasu jiragen da ake sarrafa su daga nesa wa'anda gwamnatin ƙasar yemen take amfani da su don kaiwa jiragenta da na harfi ƙasar isra'ila a mashigar ruwa ta babu mandab hare-hare kafin haka dai sojojin kasar yemen sun ba da sanarwar kai wa jirgin ruwan kasar amurka mai suna kwai tare da amfani da makamai masu linzami hari don hana shi kaiwa ga hanfi kasar isra'ila har ila yau sojojin na yemen sun cilla makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin amurka da ke cikin tekun maliya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar dakarun hashdu shabi na kasar iraki ta ba da sanarwar cewa ta cilla makamai masu linzami kan tashar jiragen ruwa na haifa a arewacin harfi kasar isra'ila kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto wata sanarwa wacce masu gwagwarmaya ko masu kishin addini a kasar iraki suka fitar a safiyar ranar alhamis sanarwar ta kara da cewa a ci gaba da goyon bayan mutanen falastini wa'anda gwamnatin ƙasar isra'ila da magoya bayanta suke kashewa a gaza dakaru masu kishin addini a ƙasa ta iraki sun cilla makamai masu linzami kan tashar jiragen ruwa da ke arewacin hamdu ƙasar isra'ila wato haifa sanarwar ta kara da cewa dakarun za su ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin tsaro na makiyansu wa'anda suka hada da amurka hamdu ƙasar isra'ila da kuma magoya bayansu har zuwa lokacin da za su dakatar da kisan kiyashin da suke wa falastinawa a gaza a wani labarin kuma ismail haniya shugaban kungiyar hamas wacce take fafatawa da sojojin hamdu ƙasar isra'ila a gaza ya isa birnin alkahira na kasar masar don tattauna kan wani shirin tsagaita a juna wuta a yakin na gaza yanzu yanzu dai sojojin yahudawan sun kashe falastinawa kimanin dubu ashirin da shida ɗari tara to ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata yayin da wasu dubu sittin da biyar ɗari shida da talatin da shida kuma suka ji rauni har yanzu dai ana ci gaba da fafatawa a yankin na gaza sojojin harbin kasar isra'ila sun fara kona gidajen falastinawa da suka rage ba a rusa su ba a yankin zirin gaza da kuma mamaye wa'anda suke da sauran karfinsu don tabbatar da cewa falastinawa ba su sake komawa a cikin gidajen ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jaridar ha'aris ta yahudawan Sahyoniya tana faɗar haka a ranar laraba ta kuma ƙara da cewa sojojin yahudawa tare da umarnin kwamandojinsu sun fara kona gidajen falasɗinawa a wasu yankuna a zirin gaza kuma sun rusa wasu da motocin bulldozer don kada falastina su sake komawa gidajensu nan gaba labarin ya kara da cewa sojojin kasar isra'ila sun bayyana cewa suna haka ne don daukar fansa kan falastina wanda suka kashe yahudawan sayoniya a ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata sannan da kuma a riƙe wasu yahudawa a matsayin fursunin yaƙi fiye da kwanaki 100 da suka gabata labarin ya ce yana daga cikin shirin yahudawan a wannan yakin korar dukkanin falastinawa daga zirin gaza da kuma kwace yankin daga hannunsu dokokin ƙasa da ƙasa dai sun haramta dukkanin kisan kiyashin da da kuma yaƙin ƙare dangi wanda sojojin harbin ƙasar isra'ila suke yi a kan falastinawa a zirin gaza tun cikin wata oktoban shekarar da ta gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Biyo ya hausa mai magana Muhammad Lawan dan Kwairo anguwar Tudu a jihar Damagara. A wannan dama da kuke ba mu domin bayyana abin da yake cin mana tuwo a kwarya E eh, gaskiya a ra'ayina a wannan mako shine yadda Nijar ta samu fecewa daga wannan kasashe ko in ce ga kungiya mugunya kungiya ta ECOWAS gaskiya wani abin a zo a jinjina ne kar 'yan ta kasa su rika ganin cewar kamar wai ƙasar mu ta huta daga wani Eh, wani kungiya ce wanda take tallafa mana daman ecowas ba wai tallafa mana suke yi ba duba da yadda in aka tsare ka aka ce wani taimako ne ecowas ta maka a afirka ba za ka iya hudin shi ba to kenan kaga da mun zo mu rabu ita yanzu bai iya zame mana kalubale ko kuma ya zame mana wani abin da zai dami dan kasa duba da yadda in ka ware takardar ka ta ecowas da ake matsa maka ake matsanta maka afirka ka yi ta ka gaya mini wani abu da ecos ta tsaya tsayin daka ta kula da shi ko kuma ta taimaka wa kasar mu niger gaskiya wanga tsari da kasashen nan suka yi na haɗaka da suka wuce daga Ecos, kar ka ji misalin irin jin daɗin da na yi abun ya yi mana daɗi sosai a matsayina na ɗan ƙasa ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan ɗan ƙwaro anguwar tudu a jihar da magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa ta hira mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar ta mazauni ƙasar gambia ina ma sojojin nijar burkina faso da mali Jinjina a da ta wannan kungiya ta banza makarci kungiya kungiya ta kafurci don ta kafurci ce makaryaciya kungiya demokrasiya ta kafurci kafar demokrasi na demokrasi take wanda suka kirkiro ma demokrasi karya suke ba su da aiki demokrasi karya suke ba su aiki demokrasi kawai ba abin suke illa karya da zalunci mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar ta mazaunin kasar gambia na gode biyu hausa a tashi lafiya assalamu alaikum rediyon iran da rediyo mai albarka da fatan kuna lafiya gaba ɗaya ma'aikatan gidan rediyon ina muku barka da yau da fatan kuna lafiya eh zan yi tsokaci bisa wannan dama da kuka bamu kan faɗi ra'ayin ainihin da ke cikin zukatan ra'ayina shine fitar nijar daga ecowas ai kada mutane su ɗauke ta wani abin matsala ko wani abu ne na abananniya wanda zai kawo ta damuwa a ƙasar mu ko wani abu ba abin da zai sami mu dogara ga Allah dama nijar ƙasa ce ta musulmi ƙasa ce wadda san fursan ɗin mu gaba ɗaya mu musulmi ne mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu da ƙabilun mu kowane ƙabila Hausa zabarma bugaje bari bari filani da sauran duk ƙabilun nan da ke gaba ɗaya mu musulmi ne ne zai da koma ga Allah mu kyala turawa mu kyala karnan harautar turawa insha Allah ba abin da za su iya mai ta addu'a dai Allah zai shimfiɗa mana arzikin da wasu kasashen da ke iko ba su da iri ne mu dogara ga Allah Allah taimake mu assalamu alaikum ne ne Mara Abdulkarim daga nan Maradi Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman dala Bushari ta dama garin Abidjan. Yau na shigo na kafa mai albarka domin zan faɗa abubuwan da suke cinye mana tuwa kuriya. A ko da yaushe wannan dama da aka ba mu zan kira ga mai girma wato shugaban kasar Nijar abraham Chani duba da eh, shugaba ne mai tausayin sa da ma dukkanin kungiyar eh, su da suka shigo domin su ceci kasar ta Nijar duba da dala TV da ake huda al'umma duk lokacin da suka sa kuɗaɗe kuma za su canza wannan kuɗi zuwa eh, bonus na kira wanda a ko da yaushe su wannan kamfani wanda aka dora musu wannan biya da za su yi ka cire al'umma za ga idan lokacin da ka sa kuɗi an cire ma kuma an za ka canza wannan kuɗi ya koma eh, tsari za ga an cire wannan kuɗi muna fata dai shugaban ƙasar ta Nijar zai diba wannan lamari duba da eh, yanayin yadda ƙasar mu take ciki da kuma yanayin da al'umma suke ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Farko sunana Malam Kabir da ke nan Maradi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba mamba na masu kira da saurare a reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan cire takun wannan ceta da aka yi daga ECOWAS yan uwa yan kasa ko gani ku lura da kyau lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya sa prime minister ya tai Rasha ya ta yi Iran mun gane ko saboda ba su san mu suna ta mu kulla kulla shi sa su ma sakataren harkokin wajen su ya zo Najeriya ya wuce Cote d'Ivoire duk kulla kulla ce ake mamu mu, san kan mu ci gaba yan uwa shugaban kasan mu shi ke hango abin da suke da gwamnatin shi shi ya sa kuke ganin suke ɗaukar wani mataki wallahi yan kasa mu kawo ma wannan eh, gwamnati gudunmuwa ta hanyar addu'o'i da goyon goyon baya alkhairi da izinin Allah subhanahu wataala yana ta ba sharri ke ta ba amma wannan sai mun mun ba shugaban kasa goyon baya na gode mai magana malam kabiru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana uzair abdulaziz da magaram bh barkanku to masha Allah alhamdulillah eh wurin ciki na da zan nuna eh, shine kasancewa mu da kasashen guda uku eh Niger Burkina Faso Mali eh da muka fice daga cikin kungiyar ECOWAS wannan wannan ba karamin farin ciki bane ba ga dukkanin al'ummar da suke cikin wani kasashe guda uku an da mai kishin kasa ne son kasarsa to zai nuna farin ciki da wannan ficewa da muka yi daga cikin kungiyar ecos kuma muna roƙon allah allah ka ƙara ɗaukaka wannan kasashen namu allah ka ba su yanci da arziki mai amfani da zaman lafiya a cikin kasashensu muna ma allah godiya muna ma shugabannin mu godiya da suka ɗauki wannan ƙudiri kuma insha allahu sauran mu kungiyar mu ta imowa da ma insha allahu za mu ɗauki ɗauki yin maganin duk mai zalunci cikin wani ƙasashen na Allah da Allah ka taimake mu gaba ki ɗaya. Magana Uzair Abdulaziz da Magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kuna tare da Lawal Amurken shugaba na kula Big Tempo da maganar Jamhuriyar Nijar. A yau sashen Hausa zai a akan hotel kasashen mu na Afirka guda uku da suka yi daga cikin ECOWAS wato Nijar, Burkina da kuma Mali. To, mu a da ya kamata mu yi akan Allah ya sa shi ya fi alkhairi alkhairin da ke cikin wannan wuta ta mu Allah ka tabbatar mana shi dukkan sharri da makirci da ke ciki Allah ya kare mu Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba mu ci gaba mai dorewa saboda ya kamata talaka ya zama tuba abin da yake kamar yadda muka saba in ba addu'a ba addu'a ita ce maka mu mu roki Allah wannan wuta ta mu ya zama alkhairi ne a gare mu Allah kuma ya taimake mu Allah ya kara ma shugabannin mu imani da adalci mu kuma talaka Allah ya ba mu ikon yin biyayya bisa gaskiya da adalci mai magana lawala amurkin shugaba na kula big da magaran jamhuriyar Nijar sashen Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Farko sunana Malam Kabir da ke nan Maradi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba mamba na masu kira da saurare a reshen jihar Maradi. Alhamdulillah wannan cire takun wannan cita da aka yi daga ECOWAS yan uwa yan ƙasa ko gane. Ku da kyau lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa Prime Minister ya ta Rasha ya ta Iran. Mun gane ko saboda ba su san mu suna ta mu kulla kulla shi shi yasa su ma sakataren harkokin wajen su ya zo Najeriya ya wuce Cote d'Ivoire duk kulla kulla ce ake mamu isan kan mu ci gaba yan uwa shugaban kasan mu shi ke hango abin da suke da gwamnatin shi shi yasa kuke ganin suke ɗaukar wani mataki wallahi yan kasa mu kawo ma wannan eh, gwamnati gudunmuwa ta hanyar addu'o'i da goyon baya alkhairi da izinin Allah subhanahu wata'ala yana ta ba sharri ke ta ba amma wannan sai mun mun ba shugaban kasa goyon baya na gode mai magana malam kabiru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shashin wasu na murya iran magana a dosiniya zen da magaran garin malam to muna yi muku fatan alkhairi da kuke kawo wannan shirye-shirye domin abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya to da farko muna taya alhamdulillah ala kulli halin lalle mun shigo wannan fili ne domin yabo da jinjina ta musamman zuwa ga wannan kasashe namu na afirka guda uku nijar mali burkina faso kusa wannan aniya da suka ɗauka na fita daga wannan kungiya ta ecowas to lalle sai dai mu ce alhamdulillah dama ecowas ai garkuwa ce ta yi da mu yan nijar da kuma allah ya fitar da mu allah ya kama na fita idan me za mu ce anan sai dai mu ce to alhamdulillah fatan da za mu yi shine allah kara shiga tsakaninmu da wannan mutane wanda ba sa kishin kasashenmu na afirka ba sa kishin ci gaban talakawa sai dai mu yi addu'ar allah ƙara shiga tsakaninmu da su kuma daga ƙarshe muna addu'ar allah shiga tsakaninmu da duk masu aniyar a kama na yaƙi ko a kama na hari domin su rasa wani matsayi nasu to muna addu'ar allah shiga tsakaninmu da waɗannan mutane waɗanda ba su fahimci ba ya duniya take ciki yanzu mu tashi lafiya biyu e hausa mai magana ado siniya zan da magana jamhuriyar nijar. assalamu alaikum sashin hausa na radio iran ne muku magana alkasum ne da jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan dambarwa da ta fuddo kai tsakanin kungiyar ecowas da kungiyar is tsakanin mali da niger da burkina faso to gaskiya ni wannan mataki na e, su daga kungiyar ecowas bai zo min da mamaki ba musamman ma kasa ta ta niger saboda kungiyar ecowas ta zo da wani take-take wanda ba yau bai dace hukumomin su su fice daga cikinta amma wannan jira da suka yi su yi aiki da ilimi su yi aiki da dabaru wanda ya sa kungiyar ecowas ta sa ranar zama ba ta zo ba kuma kina tutiyar cewa a maido gwamnatin da aka hambare idan ma wai sojawa suna so a tattamna ko kuma idan ma wai san nijar tana so ta tattamna saboda yanzu soja ba su suke mulki ba 'yan ƙasa suke mulki to kungiyar ecowas kakkimanta tarihi ya nuna gwamnatin da akwai gwamnatin da nijar alhaji bari mai nasara halbe shi aka yi ya rasa ran shi mun shi wani batu da kungiyar ecos ta yi ko wasu kungiyoyi ko kasar amurka ko kasar faransa to muna kira da kungiyar ecos dan allah san abin da suke yi kuma wannan mataki da suka ɗauka hukumomin ba yau ba da amma ya dace su ɗauke shi. to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. da kuma sai shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da da Allah yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha biyar a yau za ku je tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma wata mata wadda ta yi fice ta fuskacin ayyuka na motsa jiki da hawan duwatsu a jamhuriyar musulunci ta iran da ma wajen kasar wadda ta kuma yi fice a bangaren wasu ayyuka din na motsa jiki a jami'o'i na jamhuriyar musulunci ta iran sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. کلاسی ابوکن اجی ایشان سو خانم مالما نسرین نعمتی مالما نسرین نعمتی قهرمان گرزو کوهنوردان ماسو hawan کوهنوردی هاون دوسه کوهنوردی کردن ین هاون آشنایی مسنیا از آشنایی با شما خوشوقتم نجی در انسانون کو متشکرم نگودی سال شکره سالهای زیاد شکرو دیوه سال هاست شکرونه شما نوردی می کنید کو کناین این من من نوردی می کنم نی اینا هواندوزه از وقتی که daga lokacin da dabirestan makarantar sakandare man miraftam ni ina tafiya man mi pardoxtam ni ina bayarwa varzish motsa jiki Kodom. wane قله قلولوه قله ها جمع قلولوه کوه دوزه شما فت کرده اید کو هاو؟ ما فتح کرده ایم مو مرگا من هو من فتح کرده ام نی نهو ما فتح کردیم مو منهو بلند میزو مثل کمر تفتان دوسن تفتان الوند دوسن الوند دماوند دوزن دماوند خارج وجه کوهنوردی کرده اید کنهاو دوزه سال شکره هزار و سیصد و هشتاد و دو دو دری da ɗari uku بیو 1384 dubu ɗaya da ɗari آرارات دوزن ارارات قله آرارات قلولور دوزن ارارات کجا؟ اینا ترکیه قصر ترکیه اورست دوزن اورست نیز هکه کما واقعا هکنه شما رفته اید کو کنجی آقا ملمی چند نوه بهار lokacin damina. Tuma da la bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma malama Ni'imati wadda ta shahara bangaren motsa jiki a Iran ga dai tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci. خانوم az آشنایی با شما خوشوقتم متشکرم من هم از آشنایی با شما خوشوقتم. سالهای زیادی است که شما کوهنوردی می کنید؟ بله، من سالهاست که کوهنوردی می کنم. از وقتی که به دبیرستان می رفتم به این ورزش می پرداختم. کدام قله های ایران را فتح کرده اید؟ خیلی از قله های بلند ایران را فتح کرده ام مثل تفتان، الوند و دماوند در خارج از ایران هم کوهنوردی کرده هید؟ در سال 1382 با گروهی از کوهنوردان ایرانی قله آرارات را فتح کردیم کوه آرارات کجاست؟ کوه آرارات یکی از کوههای بلند ترکیه است. اورست را نیز در سال 1384 فتح کردیم. واقعاً؟ شما به قله اورست هم رفته اید؟ بله من و چند خانم و آقای ایرانی دیگر در بهار سال 1384 اورست را فتح کردیم. تو madalla bayan da aka je wannan tattaunawa kamar ta gudana yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. خانوم از آشنایی با شما خوشوقتم نجی نجد این سنکی متشکرم من هم از آشنایی با شما خوشوقتم نگودی نیما نجی دادن سننکا سالهای زیادی است که شما کوه نوردی می کنید؟ شکرو دیوانه کی که هوان بله من سال هاست که کوهنوردی می کنم. از وقتی که به دبیرستان می رفتم به این ورزش می پرداختم. ای نی شکرو دیوه نکه هوان دوزی دگه لوکشن دا نکه تپیا مکرانتر سکندری. نی اینا مرد را هنگلی گوانن کدام قله های ایران را فتح کرده اید؟ ودنه دگا چکن قولو لور دواز این نه جه خیلی از قله های بلند ایران را فتح کرده ام مثل تفتان، الوند و دماوند نهجی د یوه دگا چیکن دو دوواسو ن ایران ماسو او کمر دوسین تفتان الون دموند در خارج از ایران هم کوهنوردی کردههید ا وجهن ایران ما هین هوان دوسه در سال شد با گروهی از کوهنوردان ایرانی قله آرارات را فتح کردیم. A shekarar dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyu, mun je ƙololwar dutsen ararat tare da gungun wasu Iraniyawa masu hawan dutse. Kuhe a Rarat kujost? Ina ne dutsen ararat Rarat teke? Kuhe a یکی از کوههای بلند ترکیه است. اورست را نیز در سال 1384 فتح کردیم. روزن ارارت دو از daga cikin duwatsu mafi tsawo a ƙasar Turkiyya. Everest ma a shekara ta 1384 mun hausa واقعا شما به قله اورست هم رفته اید؟ هکنه کنجه قلولور دوزن اورست؟ بله من و چند خانم و آقای ایرانی دیگر در بهار سال 1384 اورست را فتح کردیم. ای نیدا وسومتا da wani malami ba iraniye a cikin shekara ta 1384 a lokacin damina mun je kan dutsen everest sai kuma shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau da ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon boh Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar doka sani ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya wannan ba matsala ba ce da a ce yana son ta za a iya bincikar lafiyarta kuma i will support him ya aure ta amma tun da baya son ta ba zai aure ta ba dadi ya faɗa gaba ɗaya sai jikin talba ya mutu kalaman bakinsa suka ƙare domin ya san duk juyin duniyar nan da za a yi dadi ba zai yarda ya aure ta ba tun da har bai nuna cewa yana son ta ba and yes shi kansa bai san yana son ta ba all what he knows is yana tausayinta amma kaka talba bai karasa ba dadi ya tar numfashinsa zan kira ta zan yi magana da ita a waya zan fahimtar da ita yaushe rabon duniya da ayyara ige ai an daina wannan abu a wannan zamani ko da ma ana yi ni ba zan bari a yi maka ba dadi na kawai nan dadi na kaiwa nan kawai ya miƙe tsaye ya nufi bedroom ɗinsa daga talba har momi bin sa suka yi da kallo sai da ya shige sannan talba ya miƙe tsaye da zumar tafiya sai momi ta dakatar da shi ta hanyar tsayar kiran sunansa talba miƙewa ta yi tsaye ta ƙarasa gurinsa tana kallon fuska a haɗe kar ka kuskura ka bari laila ta ji wannan maganar domin akan 'ya'yana bana da mutunci bana da ragowa ba na son abin da zai daga musu hankali idan ma ka fara son yarinyar nan ka bullo da maganar nan ta wannan hanyar to ka cire ta a ranka tun wuri kana gani ai ni kaɗai nake a gidan mijina haka ma 'ya'yana za su zauna har ƙarshen rayuwarsu ko da wasa karka yi kuskuren haɗa soyayyar laila da ta wata mace ko da ba wannan ba balle kuma wannan ƙazamar da bandit suka gama wulaƙantawa. yarinyar da igiyar aure na ta raba saboda ita kallonta kawai yake da mamaki kamar ba ita ce ta gama faɗa masa cewar tana ƙaunarsa ba and yanzu ya gane halin momi tana son support when it comes to her children ba ta sauraron kowa she got lucky ita ce ta faɗa masa haka ba laila ba da laila ce zai iya faɗa mata bakar magana da har ta mutu ba za ta taɓa iya mantawa da ita ba but momi ce ya zai bayan ya saka mata ido har ta yi gaba sai kuma ta dawo ta sake kallonsa and for the very last time kar ka sake shiga sabgar yarinyar nan yar uwata ce a yanzu ko a da na taimake ta balle a yanzu ba ta da kowa sai ni sai kaka i don't care rayuwar kowa ba ta dame ni ba ka haka rami ka binne maganar nan a inda aka yi ta idan ba haka ba zan baka mugun mamaki talba domin ba zan yarda a taba kimar yata ba a falon ta bar shi tsaye ta nufi babban falo cike da fushi ta karaso kofar fita falon wanda za ta sada ta da bangaranta shi kan bin ta yi kawai da kallo har ta shige ta tura kofar sannan ya fito babban falon ya zauna yana tunanin yadda zai fuskanci kaka anya za ta fahimta kuwa idan ta fahimta falin alhamdu dama haka yake sosai ci gaba da daukar ɗawainiyar aminatu sai dai idan kuma bata fahimta ba fa ya zai yi ya shafa kansa yana sauke ajiyar zuciya ya kusan awa ɗaya a zaune sannan ya tashi ya nufi bangaren sa yana amsa wayar ali a tsanake ya labarta masa komai sannan ya nufi gadonsa ya kwanta ba don yana jin bacci ba sai dan ya rasa abin yi yana rufe ido wayarsa ta ringin sai ya kai hannu ya ɗauka ba tare da ya bude ido ba power button ya danna sai ya yi pikin call din. ya kara a kunnensa na tilasta maka ka aure ta ne da za zaka turo ubanta ya rufe ni da faɗa yana kokarin nuna min cewar ina son yi maka auren dole ne ha lallai mu'az ka nuna min ban isa da kai ba kuma yanzu na gane dalilin ka na watsar da mu da kake yi saboda mu talakawa ne to na sha ta layi daga yau kowa ya tsaya matsayinsa yarinyar da kake kyama har ubanka yana faɗa min akwai bambancin tsakaninka da ita ga ta can ana mata ƙarin ruwa idan ta mutu ai kuwa ya huta sai a lokacin ya buɗe idon sai ya tashi zaune da sauri ba ta da lafiya ne kaka za ta iya magana ban sani ba na dai faɗa maka kar ka sake turo min uban kai dame ni da wata maganar banza idan abu da yake ganin yana bani ne yana daukar nauyi na cilasta shi ne kuma ba a yunwa ya ganni ba kaka don allah ki kwantar da hankalinki dama na yi magana da dadi ne saboda ya fahimtar da ke ban yi tsammanin abin da zai kai haka ba na yi alkawarin zan aure ta ba zan aura mata miji irin ka ba ka je can ka auri 'yar masu arziki ai dama kishi yake ta 'yarsa har yana nuna min cewar kuna da bambanci zan shigo garin maradin yau ko gobe kuma wallahi sai kin aura min ita yana fadar haka ya ji ta miƙa wani wayar tana fadin karbi kashe min wayan nan wa ya sani ma ko zagi na zai yi yanzu kuma bayan ubansa ya gama nasa it ya ji an kashe wayar sai ya miƙe tsaye ya fice daga ɗakin da zumar zuwa ɓangaren dadi sai ya same shi waje direban sa ya buɗe masa mota yana ƙoƙarin shiga sai dai hango shi da dadi ya ya saka shi ya ɗan jinkirta yana jiran sa ya ƙara so gaban dadi a natse dadi dadi ka yi magana da kaka ne ta kira ni tana ta masifa na yi magana da ita ina ƙoƙarin fahimtar da ita ta kasa fahimta sai maganar take saboda an ga ita talaka ce shi yasa nake mata haka kuma wai ina taya yata kishi for god sake ya za a yi na taya laila kishi ni ba mace ba ba wai bana goyon bayan auren nan ba ne saboda laila wallahi bana goyon bayan auren nan ne saboda baka so amma dadi idan yin zai zama mafita why not no baka so ba za a yi ba that's all idan kuma ina so fa no ba ka saba yi min karya ba ni kuma ban saba canja kalamai na ba to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne sai Allah ka yan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa Allah ya kai mu lafiya Ma sauraro ga shirin na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan badakalar siyasar da aka shiga cikin ƙasa Amurka. akan wani hukunci da kotu ta yanke a kasar wanda ya shafi batun yin hijira a kan iyakar ƙasa amurka da mexico da kuma yadda jihar texas ta kalli wannan hukuncin da matakin da ta ɗauka a ƙasa wanda yake sake farfado da tunanin wato ɓallewar jihar domin kafa ƙasa mai cin gashin kanta da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jihar texas wacce a tsakiyar karni na 19 ne ta shiga karkashin amurka saboda ita ma ta sami halayyar walwala da jin daɗi da ke cikin ƙasar mai jihohi hamsin inda an waye gari tana jin cewa wannan jin daɗin ba zai daɗe ba zai ƙare saɓani ya kuno kai ne sanadiyar hukuncin da wata kotu ta yanke a amurka da ta baiwa gwamnatin tarayya haƙƙin sa ido a kan iyaka da mexico a kan kwararowar bakin haure ko waɗanda ake kira da 'yanci rani ba bisa doka ba kafin watsa labaran amurka sun ambaci cewa alƙalai biyar ne suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da baiwa gwamnatin tarayya haƙƙin ɗaukar mataki yayin da wasu hudu suka ce a'a haƙƙin da aka baiwa gwamnatin tarayyar ya ƙunshi cire wasu wayoyi da shinge-shinge da gwamnatin ta jihar texas ta sanya a kan iyaka domin hana 'yanci rani kwararowa ciki mutanen wannan jihar sun fusata saboda wannan hukuncin na kotu da zai kawo ƙarshen matakan da gwamnatin greg abbott na jam'iyyar republican ta ɗauka dama dai a cikin wannan jihar jam'iyyar da take mulki wato republican ta gabatar da shawara a watan yuni na shekara ta 2022 da cewa a gudanar da ƙuri'ar raba gaddama a kan ko mutanen wannan jiha suna son ci gaba da zama a ƙarƙashin amurka ko kuma su balle su kafa tasu ƙasa su kaɗai a yan wani taro da jam'iyyar ta republican ta yi a birnin houston ta cimma matsaya akan cewa a ƙarƙashin doka ta ɗaya ta tsarin mulkin texas gwamnati ta tarayya ta take haƙƙin hukuma na jiha domin ta kau da ido a kan haƙƙin jihar na zaɓar wa kanta ci gaba da zama a ƙarƙashin amurka ko ɓallewa bayan zaben shekara ta 2020 wanda jam'iyyar republican a jihar texas ta ƙi amincewa da sakamakon zaben sannan kuma ta bayyana joe biden a matsayin shugaban kasar da ba halattacce ba batun ballewar texas daga amurka an daɗe ana bijiro da shi daga lokaci zuwa lokaci duk da cewa ba dole ne ya faru a kusa ba kuma ba zai faru ba sai dai kuma a lokaci ɗaya yana a matsayin wata kwantacciyar rigima da za ta iya ruruwa a kowane lokaci har zuwa shekara ta dubu ɗaya da 1836 texas wani bangare ne na kasar mexico kuma tun a farkon karni na goma sha tara ne 'yan hijira masu magana da harshen turancin ingilishi wato anglo-saxon suka rika hijira suna zaunawa da aka shiga shekara ta 1835 jihar ta yi wa gwamnatin mexico ta waye. rubuce-rubucen da aka yi a wancan lokacin suna nuni da cewa 'yan hijira sun yi tawaye ne saboda suna son samun 'yanci sai dai kuma wasu bayanan sun nuna cewa babban abin da ya sa mutanen jihar suka yi tawaye shine kin amincewarsu da dokar hana bauta da gwamnatin tarayya amurka ta yi saboda masu magana da turancin ingilishi da kuma 'yan asalin spain suna son su ci gaba da riƙe bayi da suke da su suna yi musu aiki a fagen tattalin arziki bayan gushewar kusan shekaru goma wato a cikin watan yuni na shekara ta 1845 majalisar texas ta kada kurar amincewa da ta haɗe da ƙasa amurka bayan watanni kaɗan kuwa jihar ta zama ita ce jiha ta 28 a cikin jihohin amurka sai dai bayan da wannan jihar ta shiga karkashin amurka wata sabuwar matsalar takunno kai ita ce yadda jihar take son ganin kogi rio grande ya zama iyaka tsakaninta da kasar mexico a dalilin haka ne amurka ta shirinta yaƙi a kan ƙasar mexico a watan afrilu na 1846 an kuma kawo ƙarshen yaƙin ne dai a farkon shekara da samun nasarar amurka inda amurkan ta shiga har cikin birnin mexico city ta mamaye shi a ƙarshe aka buɗe tattaunawa da mexico ta miƙa kai ga sharuɗan da amurka ta gindaya ta yarda da su wato shine iyakar da ke tsakaninsu ita ce wannan kogin na rio grande sai dai kuma amurkan ba ta tsaya iyanan ba ta ci gaba da kutsawa da mamaye kasar mexico da take arewacin wannan kogin da ya kunshi yankunan da yanzu suka hada da new mexico nevada iota arizona west colorado da kuma california fadin kasar mexico da amurka ta kwace ya kai murabba'in kilomita miliyan 1.3 a dalilin haka idan jihar texas tana maganar ɓallewa daga amurka to tana haddasa rikici mai girma a tsarin tarayyar amurka a halin da ake ciki a yanzu ana samun 'yan hijira masu yawa daga yankin latino da suke biyowa ta mexico suna son shiga cikin wannan jihar da hakan yake ƙoƙarin samar da sauyi da canza rinjayen da masu magana da harshen ingilishi wato anglo-saxon suke da shi ba kuma a nan ta tsaya ba suna ƙoƙarin farfado da al'adun latino da aka murƙushe a cikin wannan yanki a tsakiyar ƙarni na goma sha ta a nan yana da kyau a ambaci cewa da akwai wasu kiraye-kiraye da ake yi a jihar california na cewa ita ma ta ɓalle daga amurka bisa dalilin cewa tana da ƙarfin tattalin arziki kuma ba za ta iya ci gaba da ɗaukar nauyin sauran jihohi matalauta ba ta hanyar harajin da aka fi ɗorawa jihar tattalin arzikin wannan jihar kaɗai yana a matsayin na goma a jerin tattalin arziki mafi ƙarfi a duniya a lokacin da texas ta haɗe da amurka tattalin arziki na jari hujja yana kan ganiyarsa ta bunƙasa don haka amurkan tana neman kasuwar da za ta sayar da hajarta nesa da kasashen turai da suka fada cikin rikice-rikice da zanga-zanga kungiyoyin kwadago musamman a wajajen shekara ta 1848 wancan yanayin ya sa sabbin yankunan suka yi kwaɗayin shiga cikin amurka da haɗewa da ita da haka amurka ta tashi daga ƙasar da ta sami 'yanci daga mulkin muluke birtaniya wacce kuma take rayuwa bisa dogaro da noma zuwa cibiyar jari hujja ta duniya a karni na ashirin. To masu sauraro za mu dasa aya a nan. Kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng. Ku huta lafiya. sai a gyara zama domin a ji labarin duniya a takaice. a cikin sanyin safiyar alhamis ce jagoran junjo hali musulunci imam atila said alil hamna'i ya kai ziyara a hubbaran imam khomeini kudisa ruhu wanda ya jagoranci junjo hali musulunci zuwa ga nasara da kuma makuncin wasu daga cikin shahidan juyin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa jagoran ya karanta suratul fatiha a hubarin imam khomeini kudisa sirru sannan ya yi sallah raka'o'i biyu inda ya aika ladan ga rohinsa har ila yau ya ziyarci kaburburan manya-manyan jami'an gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran wa'anda suka yi shahada akan wannan tafarkin wa'anda suka hada da ayatollah bht da tsohon shugaban kasa dr ali rajai da prime sa hujjatul islam bahunar da sauransu banda haka jagoran ya ziyarci kaburburan wasu shahidai har ila yau a safiyar lamis ce dai sojojin jumhuriyar musulunci ta iran da wasu jami'an tsaro suka yi jerin gwano daga tashar jiragen sama ta mehrabad da ke tsakiyar birnin tehran har zuwa makabartar beheshti zahra wato hanyar da imam khomeini kudisa sirruhu ya bi jim kaɗan bayan dawowarsa daga gudun hijira inda ya shelanta kifar da gwamnatin sarki sha da kuma ba da sanarwar kafa sabuwar gwamnati a cikin rana ta farko na bukukuwan kwanaki goma na nasarar junjo musulunci ko kuma kwanaki goma na alfijiri shugaban kasa said ibrahim ra'isi da alkalin alkalan kasar don sun ziyarci hubbarin imam khomeini kudisa sirru don jaddada bai'a da kuma nuna murnar su ga cika shekaru 45 da nasarar hali musulunci a nan kasar iran jiragen yakin kasashen amurka da birtaniya sun kai sabbin hare-hare kan wasu wurare a kasar yemen a kokarin hana ta kaiwa jiragen ruwan yakin hamshi kasar isra'ila ko wa'anda suke zuwa haramcicin kasar don taimakawa mutanen gaza wa'anda ake zalunta majiyar tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta bayyana cewa hare-haren na jiya da yamma dai da kuma na safiyar alhamis sun sami wasu wurare a birnin hudaida na bakin ruwa da kuma wasu wurare a yankin sa'ada na kasar ta yemen majiyar dakarun centacom na kasar amurka ta ba da sanarwar cewa jiragen yakin amurka da birtaniya sun cilla makamai kan wani wurin sarrafa makamai da kuma wasu jiragen da ake sarrafa su daga nesa da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya.